marubuciyar ta fara da cewa a fusace ya kwaɗa mata kira kuma cikin fushi a guje yarinyar ta fito tana haki ta tsaya ta ce ya ya gani ya yi mata wata harara da kina jina kika yi shiru kamar wata kurma yarinyar ta yi masa ƙuri tana kallonsa sannan kuma ta gyaɗa kanta ta ce ni kurma ce ya murmushi ya ce mai kama da abin nan wannan kalman ta yi mugun ɓata wa rumare don haka ta kurma ihu ta kwanta a wajen tana ta birgima ai kuwa da gudu in na ta fito hannun ta rike da maburgi don ta yi imanin ba wanda zai sa Roma kuka in dai ba safuwan ba shi ma yana jin tawar inna ya jura a guje don daman sun saba yi inna ta tsaya tana cewa za ka dawo ne ka same ni sai na zane ka da wannan maburgin irin kawai sannan ta dube roma da har yanzu take kwalli take canyara kuka ta ce zo ‘yar autata kin ga yau sai na zane shi a maimakon ta yi shiru tunda an ce za a doke shi ai sai ta kuma saka wani sabon kukan har da birgima inna ta ce ke ruma cewa fa na yi zan zane shi ba ke zan zane ba ruma ta ce cikin kuka aini ba cewa ne ki da ke shi ba ke kika ce ko me ya min in na gaya miki za ki zane shi kuma fa cewa da ne ya yi irin mu ɗaya da kurma sai ta yi shuru don ta manta abinda da za ta ce sannan ta ɗago ta ɗago ta kalli inna ta ce ya ma ya ce min inna ta ce to ni ruma yaya zan yi in sani kin san fa bana wajen aka yi abin nan don haka ki shiru ki yi haƙuri in kika tuno sai ki gaya mu ko roma ta tashi tana share hawayenta ta ce sai ki zane shi ko ina ta ce sosai ma kuma har sai ya yi kuka roma ta ƙirƙirar dariya cikin farin ciki ta ce yauwa ina dama ina so a yi masa duka har ya yi kuka inna ta ce aiko yau da ya za a yi masa roma ta yi tsalle tana murna don yau za a zane yayanta har yayi kuka shi kuwa yana fita gidan su gaddafi nufa a can ya yi sallah sai da ya bari inna ta huce sannan ya dawo yana yar waƙarsa yana shan rake roma da ke zaune tana tuka tuwon ƙasa ta yi saurin miƙewa tana cewa inna kawa da yaya na inda ya bani rake ko yaya safwan ya yi murmushi ya ce amma ki ce da gaske kamar ku ɗaya da abin nan Roma ta yi saurin turbana fuska ta ce yauwa mai ɗazu ka ce min mu ɗaya safwan ya yi dariyar mugunta ya ce da abin nan kin manta wanda na ce kamar ku ɗaya da shi sak roma ta so sakai ikuwan amma ka yarda za ka bani rakenka ai duk zan baki ma ba wai gutsirin maki zan yi cikin ɗoki ta ce ta amince kamar su ɗaya da abin ya kuma mika mata gaba ɗayan raken sai da ta shanye sannan ta hau ihun cewa ya ce mata kamar su ɗaya da abin inna tana gefe tana jin su. ganin roma tana kuka ne ya sa inna ta sa ta a gaba ta ce roma wannan rigima ce amma yanzu ki biya shi rakensa kuma sai ya fasa cewa da ke haka ko roma ta yi saurin haɗiye kukanta ta ce ai na shanya raken amma in na gama wasa zan biya shi daga nan bata koma cewa komai ba ta koma ta zauna ta ci gaba da yin abin da take yi sannan ta ce ka Allah ya shirya ruma uwar 'yan rigima ita dai ta yi rigima shine kawai burinta ta ci gaba da abin da take yi asalin ruma ruma yarinya ce 'yar shekara takwas tun yanzu yarinyar kyakkyawa ce fara ce sol kamar tsada gashin nan har baya ana ganinta kaga kalan fulanin asali don gashin kanta tamkar sawa aka yi don yawansa ya yi yawa sosai domin yawancin lokuta inda tana yawan yi mata aski sai dai yanzu tunda ta soma girma shi yasa ta rage yi mata askin kamar haukata shi ke. inna minta bata taba haihuwa ba don dama ita kadai ce mahaifiyarta ta haifa duk sauran 'yan uwansu wajen su ashirin da hudu 'yan uba ne kuma ko kaɗan ba sa ƙaunarta sun tsane ta tun tana yarinya kasancewar mahaifinta ya fi son mahaifiyarta don ita ce matarsa ta lalle komai suka samu tare suke samu da ita kuma mutuwa ce ta raba su to ita ma binta ba ta taba haihuwa ba har gashi yanzu girma ya kama ta don ta kusa shekara hamsin da bakwai a duniya kuma kaf danginta ta rasa wanda zai bata da hakan ya sa jama'a suka ba ta shawara akan ta je gidan marayu ta karɓo yarinya da farko mijinta ya ƙi yarda amma daga baya sai ya amince ta je ta je aka yi takardu da shaidu da komai sannan ta ɗauka shekara biyar da ɗaukota kuma inna tana jin daɗin zama da ruma yarinya ce mai hazaƙa da ƙwazo duk makarantun da take zuwa babu inda ba a yaba mata domin kwazanta haka kuma ba ta wasa da karatu hakan ya sa take farin jini a wajen jama'a da yawa shi kuma safwan ɗan yar inna ne bai yi shekara da zuwa wajenta ba iyayensa hamshakan masu kuɗi ne wanda duk garin kaduna an san mahaifinsa gashi mutumin kirki karatu ne ya kawo safwan kano kuma Allah ya haɗa jininsa da ruma. ko da ya tsokane ta ta yi kuka yana son ya gansu tare yana jin ciwo ranar da zai gama karatu ya koma Kaduna ya san shi kenan sun rabu da mahaifiyarsa ba za ta taɓa barinsa ya yi zumunci da inabinta ba yanzu ma bata san a gidan yake ba kawai ta yi zaton yana haya ne kamar yadda ya gaya mata don haka yake fargabar don haka yake fargabar ta sanya nan rayuwa suke yi mai ɗan karan daɗi komai baya ƙosawa don shi ma ya ɗebo halin ubansa akan kyauta kamar inda raro shi yasa shi yasa yake da farin jini a gun mutane kuma shekarunsa ba su fa ashirin da biyu ba yanzu yana karatu ne da ya haɗa NCE ita kuma Roma ajin ta uku a wata makarantar da ke bayan layin su makarantar babu laifi don malaman suna ƙoƙari ainun kuma safuwan yana yawan yi mata lesson su kam komai nasu gwanin sha'awa rayuwa suke mai ɗan karan daɗi to masu sauraro a nan za mu tsagaita sai a dakace mu a cikin shiri na gaba.